a kuma wannan shekara kun ce a wannan wata na zulqa'ida a wannan shekara ta hijira 1426 wanda ya daidai ga watan disamba miladiya 2005 za mu fara karatu cikin littafin al'ubudiyya na shaikhul islam ahmad ibn abdulhalim abul abbas ibn taimiyya wannan malami wanda yake shahararre ne kanarin ala alam suna ne wanda ba koyayye ba ba wai kawai a duniyar ahalus sunna kadai ba ba a duniyar musulmi gaba ɗaya ba har ma da duniyar waɗanda ba musulmin ba duk waɗanda suke da karatu suke bincike sun san wane ne ahmad abul abbas ibn taimiyya mutum ne da ya shahara a wannan masallaci a wata shekara da ba zan iya tunawa ba mun taɓa yin lafca akan rayuwarsa haka nan lokacin da aka buɗe masallacin ibn taimiyya na gidan malam abdulwahab a wannan rana ma na yi lacca akan rayuwar ibn taimiya, abubuwan faɗa akan rayuwar wannan bawan Allah suna da yawa mutum ne <clears throat> wanda a zamaninsa babu irinsa sannan kuma bayan wucewar zamaninsa ba a samu mutumin da ya tasiri a rayuwar musulmi gaba ɗaya irin yadda ibn taimiya ya tasiri ba idan muka dubi ƙungiyoyi da aka yi ko aka yi a wannan karnin na ashirin za mu ga kowace ƙungiya tana ƙoƙarin ta fa'idantu ta kalaci wani abu daga koyarwar wannan bajimin malami za ka samu ɗan ikhwanul muslimin al-ikhwanul muslimun a masar Tana kokarin su ce fafutukarsu da gwagwarmayar su tana gudana ne daidai da yadda ibn taymiya ya tashi za mu ga yan aljama'atul islamiyya a masar din da kuma pakistan wacce abul hassan maududi ya jagoranta tana kokarin jingina kanta ga ibn taymiya to haka za mu yi ta bin kungiyoyi kungiyoyi sama kowace ƙungiya tana da awar cewa ita tana ƙoƙarin raya koyarwar da ko gwagwarmayar da ibnu taimiyya yi a zamaninsa wanda har wani malami ɗan ƙasar indiya wanda ake kiran shi salah makbul ya rubuta wani littafi hayatu shaikh islam ibn taimiya. وأثره على الجماعات الإسلامية المعاصرة وترأي شيخ الإسلام ابن تيمية لكم تاثير سأكم كنجوي كنجوي لأكي نوانا زامن أتكي ياكاو كنجيا كنجيا دبن دبن da suke kokarin jingina kansu ga shekul islam ibn taimiyya to kaga samun malamin da ya samu irin wannan a duniyar musulmi kaɗan malami ne wanda ya yi rayuwarsa gaba ɗaya a cikin gwagwarmaya da fafutuka da faɗi tashi saboda Allah malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da azzaliman sarakuna da shugabanni malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da azzaliman alƙalai malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da batattun malamai malami ne wanda ya yi fafutuka wajen rushe miyagun ɗabi'u da aƙidoji waɗanda suka saba musulunci malami ne da ya gwagwarmayarsa da alƙalaminsa ya yi gwagwarmaya da harshensa ya yi gwagwarmaya da takobinsa malami ne wanda ya gwagwarmaya a masallaci ya yi a kan mimbari ya yi a cikin kasuwanni da cikin gari da ƙauyuka ka yi gwagwarmaya har a cikin kurkuku saboda haka in kana karanta tarihin bawan Allah wannan bawan Allah za ga duk gaba ɗaya tarihi ne na ilimi da da'awa da jihadi shi yasa har ya gama rayuwarsa bai ma yi aure ba ba kuma saboda wai yana kyamar yin auren ba yaushe ya zauna yaushe ya samu tsagaitawa yaushe ya samu nutsuwa da zai yi aure kusan wasu shekaru na rayuwarsa ma duk a kurkuku ya yi kai ƙarshe ma a cikin kurkuku ya rasu saboda bala'i da ya gani daga 'yan bida'a da azzaluman sarakuna idan muka duba duk da haka da yake ya tsaya a kan gaskiya kuma saboda gaskiya yi wannan sunan shi ake ji har yanzu ina manya-manyan abokan gabansa cikin malamai da sarakuna na lokacinsa waye ya san su daga cikinku mutum nawa kuka ji daga cikinsu mutum nawa ne a cikinku ya san alkali ibnu makhluf mutum nawa ne daga cikinku ya san nasruddin mambaji mutum nawa ne daga cikinku ya san ibnu zamalkan mutum nawa ne ya ji waɗannan sunaye waɗannan duk suna daga cikin waɗanda suka yi rigima suka yi bala'i da da'awar shekul islam ibn taymiya suka zuga aka ɗaure shi har ma ibn makhluf wannan alkali azzalimi mara mutunci har ma yanke ko kuma in ce fatawa yi da cewa a zubar da jinin ibn taymiya amma yanzu wa yake jin wani ibnu makhluf in ba ka karanta can can cikin takardu na tarihi ba ka ga ana jeho sunan shi saboda abin da ya gudanar ko ya jibinta na rashin kyautawa da rashin mutunci da yawa ibn taymiya tare da cewa malamai ne fa kuma suna da rubuce rubuce suna littafai amma ina su littafan nasu ina tasirin nasu fa amma zabadu fa yazhabu jufa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkutu fil ard to haka aikin Allah yake haka aikin gaskiya yake ibn taymiya ta kai lokacin da tatar suka duka suka dirka ko suka nufo dimashq duk an gudu shugabanni sun gudu sai shi kadai aka bari shi ya rike ragamar garin bayan duk shugabanni sun gudu sun koma can matar suna tsoron su fuskanci waɗannan abokan gaba shi ya rike gari ya yi aikin hisba ya yi babtul am ya tabbatar da zaman lafiya a gari ya kuma fuskanci waɗannan tatar ya yi yaƙi da takobinsa bayan an karya su a wajen yaƙi waɗancan sarakunan suka dawo ibn taymiya ya dauki mulkin ya danka musu yace ana rajulu umma ana rajulu minna ni ba mutum ne na in yi mulkin wasu tsirari ba ni mutum ne na al'umma duka ni mutum ne na addini gaba daya ibn taymiya shine ya tsaya gaban shugaban tatar gazan wanda aka san shi da jabaruti da zubar da jini da kisa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba tausayi shi ne wanda ibn taimiyya ya tsaya gaban shi yayin da shi gazan ya yi abinci ya kirawo malamai su ci ibn taimiyya ya zo gurin kuma ya ce ba zai ci ba ya amsa kiran ya zo kuma ya ce ba zai ci abincin ba ya tambaye shi me yasa ba zai ci abincin ba ce ba zai ci abincin da aka yi shi da kuɗin haram ba domin kuɗin jama'a ne da kwakwata ba zai ci abincin da aka dafa shi da itacen haram ba shi ne wanda ya tsaya gaban kazan a lokacin da kazan yake cewa ya yi masa addu'a ga dogaransa da yan da sojojinsa da yan sandansa makamansu a fada aka ce ibnu taymiya ya addu'a ga sarki ya tashi sai ya ta yin muguwar addu'a ga sarki wanda suka raka ibnu taymiya kawai jira suke su ga an tsinke kansa jira suke su ga an tsinke kansa amma ina Allah ya zefa haibarsa a zuciyar wannan sarki babu wanda ya motsa kuma yana addu'a mara kyau mara daɗi ga sarki sarkin yana cewa amin wannan haiba ba ta samuwa ga kowa sai ga wanda ya tsaya kan hanyar Allah sai ga wanda ya tsaya kan hanyar Allah a lokacin da ibn abdulsalam sultanul ulama ya tsaya gaban sarki ayyub daga cikin sarakunan mamalik da aka yi a sham ya tsaya gabansa ya ce da shi ka bar gari ana ta buɗe gidajen giya ka ƙi kai komai ana ta sheƙi aya ana rashin mutunci da saɓon Allah a gari ka ƙi kai wani abu sarki ne da aka sani sarakuna a wancan lokaci shugabanni a wancan lokaci sun fi da yanzu abu kaɗan ne sai su aika mutum lahira amma ibn abdulsalam ya tsaya a gabansa ya ce da shi ya gaya masa irin wannan maganganu a wannan lokacin shi sarkin yake cewa to ai wannan abin da duk kake gani na gidajen giya da gidajen karuwai da waye da waye ba a zamani na aka yi su ba daman akwai su tun zamanin babana ya ce aha ashe kana cikin waɗanda suke cewa ina wajen na aba ana ala ummatin wa ina ala asarihim muktadun kai ka samu iyayenka kan wata hanya kan wani addini shi kuma zaka tafi a kai? to nan take sallama shi to za a yi wani abu a lokacin almajirinsa bayan sun dawo gida yake cewa ya sheikh na jiye maka tsoro matuka na zaci ba za ka rufe bakinka ba face gangar jikinka tana kasa ya ce a aini na halarto istahbartu azamata Allah fara'aitu sultana amami kalqit ai na halarto girman Allah ne saboda haka sai na ga wannan sarkin a gabana kamar yan mage to wani tsoro zai ji na yan mage kuma to haka waɗannan malamai suka rayu A kan hanyar Allah ba su tsoron komai a lokacin da aka kulle ibn taymiya a qal'at dimashq a shekarun rayuwarsa na ƙarshe a lokacin abokan gabansa suna yi masa barazana da zare masa ido ce kada su ɓata lokacinsa kullum shi da suka yi yake cewa ana jannati fi sadr yake sijni khalwa wa nafi siyaha wa qatli shahada ki ba yadda za ku iya yi da ni aljanna ta tana zuciya ta na imani da Allah ya sa mun a zuciya da yarda da duk abin da ya hukunta shi da aljanna ta kuma tana zuciyarta abin da ba za ku iya cirewa ba kenan in kun daure na anan to na samu gurin halwa in yi ta zikiri ina karatun qur'ani ina ibada na samu kadaita da ubangiji don haka kun ga sijin ɗinku ne ni'ima ce a gona in kuwa kore ni kuma ko sai a fitar da ni daga ƙasar to na samu wata dama ta in in yi yawo a bayan kasa in ga ayoyin ubangiji siru fil ard din da Allah ya ayi to ni na samu wannan damar in goma ko kashe ni to dai shahada to sai ayi sai in ga me kuma za a yi mu ibnu taymiya an haife shi a harran harran gari da a cikin iraq a yanzu yana ɓangaren kurdawa shi yasa wasu ma suke ganin cewa shi shekul islam ibn taimiyya ba kurde ne da cewa wasu masu bincike suna ta a ba ba kurde ba ne balarabe ne lokacin da tatar suka mamaye iraki uban sai hijira da shi an haife shi a shekarar da hijirar annabi tana 661 661 a garin harran shi yasa za su da cikin sunansa an sa alharrani wato ana jingina sa ga garin iyayensa amma ba a na girma ba ba a na rayu ba mahaifinsa ya taho da shi suka zo suka zauna a dimashik shi ne capital na syria to ubansa malami uban ibn taymiya malami ne abdulhalim ba ma malami kawai ba mufti ne kakansa shi ma malami ne mujtahidi wanda ya shahara da alkunyar abul barakat ibn taymiya in kana karatu a littafai zaka ji ana قال أبو البركات Ibn تيمية ba dan ake ba jikan ake nufi ba kakan mujtahidi ne faqihi ne kuma ya rike mukamin mai fatawa a lokacinsa to haka nan mahaifinsa shi ma mufti ne malami ne yana karantarwa ibnu taymiya yayi karatun fiqh yayi karatun usulu da wasu ilimin muka a hannun mahaifinsa sannan yayi karatu a wajen wasu malamai irin su ibnu abdullahi ibnu abdul yusr da sauransu da sauransu tun yana dan kankani aka ga zaka'i tare da shi bai fi shekara ashirin ba ya fara zaman karantarwa kuma karatun da manyan malamai suka zo suka halarci karatun suka tashi suna yabo yana shekara bai fi ashirin ba ya fara darasi a masallaci ya yi tafsirin suratu nur wanda ya ɗau shekaru yana yi tafsirin suratu nur ya ɗau shekaru ba shekara ɗaya ba yana fassara ayoyin da suke cikin wannan sura kuma ilimi ne kawai yake faɗa ba wai hira yake wa mutane ba ilimi ne yake faɗa waɗanda suke gabansa malamai sun san abin da yake ilimi da abin da ba ilimi wanda ta kai har wani babban malami a wannan lokacin sai da ya rubuta duk abin da ibn taymiya yake faɗa da hannunsa yana ga wannan fa'ida ce da bai kamata a rabu kyale ibnu daqiq al-eid sai ne daga cikin malamai da masu karatu sun san shi sun kuma san iliminsa da ibnu da fikil id a zamaninsa ya karanci mazhabar malikiya akai ya taso daga baya ya koma shafi'iya ya kuma yi rubuce-rubuce masu yawa ibnu da fikil id yake cewa ya ga ibnu taimiya yana darasi ka annal ilma nusba ainihi ya akuzu ma sha'a wa yada ma sha wato kamar an juye masa ilimi ne gaba ɗaya a cikin faifai a gabansa ya ɗau wanda yake so ya bar wanda ba su ibnu da kai tsal'i shi ke ba da wannan shahada shi yasa ibnu zamalkani duk da abokin rigimar sani amma yaban gwani ya zama dole duk da abokin fafata wa sani sun kai shi gaban alkali akan a ɗaure shi ya rubuta littafin alhamawiya alƙaidatul hamawiyya kama duk da haka sai da ya tsaya ya yabi ibnu taymiya jin jina masa ta fuskar ilimi ma za ya qulu alwasifuna lahu wa sifatuhu jallat an alhasr huwa ayatun lillahi qahiratun huwa bainana u'zubatu dhahri masu ta ibnu taymiya me za su iya faɗa sifofinsa sun fi karfin a sifan a kidan su wa sifatuhu jallat an al huwa hujjatun lillahi qahiratu hujja ce ta ubangiji ne karfi kuma huwa bainana udubatu dahr kuma a cikin mu shine abin mamaki na zamani wannan makiyansa shi ke faɗar wannan shi yake faɗar wannan ibnu taymiya ya kai matuƙa da gaske cikin ilimi a kuma duk ilimin da ibn tamiya ya kwankwasa yana maka magana a kansa kamar yadda wani malami mai ban sai yake cewa sai ka tashi kana cewa ibn tamiya a rayuwarsa babu abin da ya sa a gaba sai wannan ilimi in yana tafsiri haka in yana fiqhu haka in yana usulu haka in yana usulul dini yana raddi ga mu'tazila ko falasifa haka masu karatu sun san littafin sa ar-raddu ala mantiqiyyin ko naqbul mantiq littafi ne da ya yi don ya raddi ga falasifatul yunan malaman falsafa na ƙasar greek a farkon littafin yake gaya wa duniya cewa shi wannan ilimi nasu ma na mantiki ilmun la yafhamuhu al-balid wa la yahtaju ilayhi zaki in kai wawa ne to ana ta kwane-kwanen da ba za ka gane ba a yi ta wasu sarkafe ana wani gutsuru tsoma a kwakwalo nan a murɗa magana nan ka kasa ma gane me ake nufi shi ko mutumin da yake zakiri ba buƙatar wannan ilimin saboda za a zo a yi ta surutu a yi gaba a yi baya ƙarshe sai ka ga natijar wata ƴan tsuhul to duk wannan kwane-kwanen me ya kawo shi sanda yake zai musu gyara a wasu mukaddimat nasu na tasawurat da tasdiqat da waye da waye duk yana ta ba daidai suka fahimce su ba wanda har ta kai abu zahara abu zahara ba cikakken ahlus sunna bane na jin kun san sa kun san shi ɗaya daga cikin malaman azhar wanda ya shahara da rubuce sa, ya rubutu akan al'aimatul a'immatul madahib al-arba'a dinnan duka daga ciki akwai ibnu taymiya ya rubutu akan sa ibnu taymiya hayatuhu wa asruhu wa fikruhu a ciki yake cewa ba dan irin yaki da gwagwagwa da ibn taymiya yayi da falasifa da rushe su da yayi ba da kana daga manya manyan falasifa da aka yi a tarihin duniya dole ka sa ibn taymiya wato ya san abin kai ka ce shi ma ɗaya ne daga cikin saboda haka malaman firak na ƙungiyoyin ƙaƙindu da suke jingina kansu ga musulunci da malaman mazahib suna zuwa su yi masa tambaya akan abin da ya shafi mazhabinsu wato ash'ari ya zo yana tambayar ibnu taymiya me yayi ra'ayin asha'ira abu kaza ko na karanta kaza ban gane ba kamar a ce ka rika a ilimi sufi ya zo na eh, ya gunka yake so ya ji ya sufanci ne na kadiriya dan tijjani a ne eh izala izala take to saboda kowa ya yarda ya sani a ko a so dole a sallama ko an ko an so dole a sallama littafansa wato wani wata jami'a ce shi yasa karanta littafansa wani lokaci sai ka nutsu ka tsai da hankalinka guri daya domin tsilla tsilla kana yana cikin wannan magana da wani abu ya shigo na nahawu sai ya kyale ka kuma sai ya shiga nahawu ana cikin nahawu ana cikin nahu kuma sai wani abu ya faɗo na balaga sai barka da sai bar maka nahu kuma ya shiga balaga da kai ana cikin wani abu ya kawo ya faɗo kuma na fito sai bar wannan ya koma fito Abin da malamai suke kira istidradi to malamin da ya cika ya bunƙasa ba zai iya yin magana ya tafi akan wani abu kwaya ɗaya ba dole sai maganarsa ta dingare shi to da zarar ka zo kana karanta littafansa to wani lokaci ka ɗauko wata matsala sai ka manta in ya shiga wani gun kai yayi wani dajin da kai sai ka manta a ah, to da ina za ku da kake bin shi ina za ku sai an yi tafiya mai nisa sai ya da kai kuma hanyar da kuke tafiya a kanta da farko to saboda haka littafansa jami'a ne kuma Allah ya bashi kwanya ta hadda wanda almajirinsa zahabi targamar da ya masa a zailus siyar ya faɗi wannan kusan ya karance musnadul imamu ahmad ana cewa ma ya haddace shi musnadul imamu ahmad akwai hadisai da suka haura dubu arba'in ya sai sahihaini da sunan arbaa duka har ma ta kai wani yana mubalaga da za a kira mubalaga yana cewa kullu hadisin la ya'rifu ibn taymiyyah fa laysa bi hadith in dai ganga hadisi ibn taymiyyah ce bai san shi ba to kawai ka kaba lokaci akwai mubalaga ba za mu ce haka magana take 100 bisa 100 ba domin al-ihata la takunu li ahad to amma wannan yana nuna maka inda ya kai matukar da ya kai ta fuskar rike abubuwa da haddasa littafin sa asarimul maslul ala shatimin rasul sallallahu alaihi wasallam littafin da duk wani su masu babatun san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani wanda ya rubuta kamar ta ba kuma ya rubuta shi ne don kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan ma da kaji akwai zafi a ciki akwai tsanani asarimul maslul ta zararre a wuyan duk wanda ya zagi manzo Allah kaman ka gana karanta littafai yan bid'a kullun ta suke baya san manzo Allah baya san manzo Allah to su da suke san manzo Allah su ka dalilin shi ga abin da ya bari wannan kuma littafi asarimul maslul ala shatimir rasul ya rubuta shi yana cikin kurkuku imla'in ta yayi da ta aka rubuta shi kaje kaga yadda yake kawo ayoyi a mahallinsu hadisai a mahallinsu maganganun sahabbai maganganun tabi'ai maganganun alfuqaha al'a'immatul arba'a maganganun fuqaha na tabi'ina da waɗanda suke bayan su duk da ka waye zai wannan lokacin da aka kulle shi aka hana shi dukkan wani abin rubutu sai ya zama da agaru yake rubutu almajiransa sun zo ziyararsa su kwafe abin da ya rubuta da haka har littafi ya tashi da haka har littafi ya tashi kuma Allah ya ba shi saurin rubutu kamar yadda almajirinsa ibn qayyim yake faɗa a littafinsa al alwabil sayyid yake cewa kana shaykhuna abu al-abbas yaktubu fi laylatihi ma yansakhu an-nasikhu fi fi al a dare ɗaya zai rubuta abinda in ba ka aka kwakwafa sai kai sati kana kwafa sai kai sati kana kwafa to saboda saurin rubutunsa rubutunsa yake da wahalar karantawa baya karantuwa sai a gurin wasu 'yan tsirari daga almajiransu, wanda suka saba da sanin rubutunsa kamar shi ibn qayyim da ibn rushayyik kusan su suke iya karanta kafsin ibn taymiya in kai ɗalibi ne mai leƙe-leƙe wata rana za ka leƙo rubutu ibn taymiya ka ga yadda yake wato yana irin wani rubutu ne da malamai suke kira al almashko in an ɗora kan alƙalami aka fara jan shi ba a ɗaga sai in tawada ta tsotse sannan a ɗaga a ɗago saura kaga ba ɗugo kaga ba ɗugo kenan inda ba a ɗaga alƙalami ba ina za a ɗugo to wannan shi suke kira almashq to haka yake tafiyar karbutunsa kamar tafiyar tuka amma fa ya san bai ke rubuta don haka in aka kasa karanta rubutun sai a tafi ibn al-qayyim ko kuma ibn rusayyib shi zai gaya musu ga abin da ya rubuta a wannan gurin wanda ya haƙaƙa littafin sa ka'idatan fil istihsan wani ana kiran shi Muhammad Aziz Sham ya ce ya sha wahala ya sha wahala da ya zo yana karanta hatsin ibn taymiya ya sha wahala duk da fa akwai injina da aka yi wanda za su maida maka rubutu karami ya zama mawake ke kana ganin su tsaro-tsaro kamar ka taba kamar ka dauka kamar da haka ya wahala kuma zai koma littattafai da ibnu taymiya din yake cewa a duba kaza an ce kaza a ciki yana komawa can suka taimaka masa wajen ya karanta wani abu saboda haka yana da saurin rubutu wanda wannan miza ce ta malami ana buƙatar ta a dukkan wani ɗalibin ilimi zan saurin rubutu to saboda haka magana akan ibnu taymiya tana da faɗi tana da faɗin gaske abubuwan da za a faɗa akan sa suna da yawa kwarai da gaske kamar yadda nace na taɓa lacca guda biyu akan ibnu taymiya waɗanda suke so su ƙara faɗaɗa wa kansu masaniya game da ibnu taymiya sai su koma da gwagwarmayar da yayi da da sarakuna da yan ɗariƙa da yan waye da yan waye duk sai a je a duba a samu wannan muhadara a ji wannan littafin nashi al'ubudiyya littafi ne karami amma mai cike da abubuwa da yawa da suka shafi bauta ga ubangiji matsayinka na bawan Allah wato yana magana akan matsayinka na bawan Allah ya yi a littafin akwai shi a cikin majmu'ul fatawa an san akwai littafin da aka tattara wasu fatawoyi na ibn taymiya da aka samu cikin sifili a talatin da bakwai to wannan al'ubudiyya akwai shi a cikin majmu'ul fatawa in kana da majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na ɗari da hamsin daga na wannan littafi na al'ubudiyya ya fara wasu sun ce ba a samun littafin an bincika babu shi a kasuwa to na farko abinda zan ce rashin samun littafi a kasuwa ko karancinsa a hannun jama'a bai kamata ya zama dalili ne da zai sa a karanta shi ba karanta shi din zai sa a same shi sannan kuma wanda duk yake mai fafutukan neman karatu zai zaƙulo shi duk inda yake ko da ba nashi ba zai karɓa ya fotostat in ba shi da kuɗin photostat zai iya kwafar shafukan da yake ganin za a karanta in sun kare ko su tsariya kuma a raya kwafa ka kumanta a lokacin da malaman mu magabata suka yi karatu ba ba injin bugu bare na photostat babu malamin in yana son littafi in yana da hali ya ba da kuɗi a kwafan masa duk girman littafi akwai mutanen da ake kira nusaf su ne masu zama ana kiransu alwarraƙo su aikin su kana kan littafi ka biya kuɗi su kwafe maka shi duk girman sa in zai kai sifili tamanin za su kwafe maka shi ka biya su in ba ka da kuɗi kai ka karɓa ka kwafa saboda haka suka in ba za su iya ku ba mu haya sati ɗaya sati biyu sai su kwafa in kana da kwanya sai ka haddace yanzu kana iya karɓar wannan al'ubudiyya aro gurin wani abokinka kafin darasi na gaba ka haddace ana zuwa kai ana ja ana tafiya da kai duk ka riƙe hafiz ibn muhammad al-hakami mai littafin ma'arif al-qabul sharh sulam al-usul na aqida wataƙila wasu daga cikin sun taɓa jinsa hafiz al-hakami a ya rayu a kudancin kasar saudiya a can wani gari da ake kira jazan a nan ya rayu ta rubuce-rubuce da yawa duk da kankan karancin shekarunsa bai jima a duniya ba bai fi shekara talatin da wani abu ya amma kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa da masu shekara saba'in yanzu ba su yi ba cikin malaman to hafiz alhakami ana faɗar cewa akwai sanda ya ji labarin yana yana yana neman karatu ya ji labarin sahih bukhari a wani guri shi bai da shi kuma yana so karanta ya je a shi gun wani malami sati biyu ya haddace rabin sati biyu ya haddace rabin sahih bukhari kaga in yi wata ɗaya kenan ta gama da shi to in kana da kwanyar ka haddace al'ubudiyya sai ka fara ka haddace ka mayar in ba ka da to ka rubuta ba za ka iya photostat ɗin ba to sai ka kwafa a wancan lokacin haka malamai suke yi malami ya yi rubutu su karbe shi gurin wanda suka san yana da shi su kwafe suka kwafe su je su samu malamin a duk inda yake su karanta littafin a gaban sa ya musu gyare-gyare inda aka samu kuskure yanzu ina gaya wa ɗalibai cewa wani lokaci littafin ma zai zama yana da sifili da yawa amma su kwafe shi su matse shi a cikin sifili ɗaya saboda ya sauƙin ɗauka domin tafiyar da za su yi zuwa ga wani dan malami watakila tana da tsawo kuma ba su da abin hawa a ƙasa za su daɓa su yi dakon littafin to in yana da girma za su wahala da yawa sai su yi rubutun da ba zai wuce sifili ɗaya ba na gaya musu cewa abdulhayyul kittani wani malamin mutumin maroko wanda ya rubuta wani littafi sunan shi sai rasul faharik a ciki yana ba da kisar cewa ya ga wani littafi ta ga wani malami ya rubuta fathul bari kun san fatihul bari an buga shi din sifili goma sha uku ya ga wani malami ya rubuce ya rubuce shi da hannunsa a cikin sifili ɗaya ko duba hatta bugaggen da ake da shi cikin sifili goma sha uku rubutun kanana ba manyan rubutu ba ne to yake ya gan shi a cikin sifili ɗaya kuma ya karanta kaga shi rubutun rubutu ne kuma da zai karanta ya ce kuma ba wannan littafin kawai ya rubuta ya hada da hadiyu sari muqaddima fathul bari din ya hada da muqaddimat ulum al hadith na ibn salah ya hada da littafin taqyid wal idah na na al iraqi ya hada da nuzhatun nazar ya hada da me da me duk gaba ɗaya ya sa a cikin sukuli daya saboda in ya bukaci dauka ba za su wahala shi ba to saboda haka a tarihi ma na kurkusa muhammad nasiruddin albani a farko farkon neman sa da ilimi ba wani ya wadata ce da shi ba ba kuma wani ne ya tsaya masa ba yana zama a maktabatul zahiriya yana karatu in ya ga littafi ya ba shi sha'awa zauna yake kwafi shi haka ya ɗauko hayar littafin takridu ihya ulumuddin na al-iraqi ya ɗauko shi ya hayo shi saboda ba zai iya ba da kuɗin sayansa ya haye shi ya kwafi shi sifili hudu sannan ya mero masu abin nan ba da nisa ba nan kurkusa to haka malamai suka suka samu suka samu ilimi da wahala don haka in ma ba a same shi a kasuwa an saye shi a bagwas ba to ana iya a ran shi gun wanda yake shi a photostat in ba ba da kudin photostat to ana iya karba a kwafi wasu shafuka duk wannan alama ce ta cewa eh mutum ya cika kwaɗayi wajen neman ilimi Allah karanta mana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقانع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فما العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات والمسؤول أن تبسطوا لنا القول في ذلك مأجورين برحمة الله وفضله فأجاب رحمه الله ورضي عنه to <coughs> akwai ɗan saɓani kaɗan a nuskar kada tawa wajen tambayar a kun san kamar da na gaya muku wasu abubuwa da yawa da ibn taimiyya ya rubuta tambayoyi a kai masa <coughs> tambayar sa ake yi to in ya fara ba da ansa sai ansa ta zama littafi kuma sai ta zama littafi tambayar sa aka yi akan faɗar Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum da cikin suratul bakara ya ku mutane ku bautata wa ubangijinku sai aka tambaye shi to famal ibada Allah ce a bautata ubangiji to me ibada wa ma furu'uha menene rassan ibada wa hal majmu'ud dini dakhilun fil ibadati am la shin dukan addini akan iya a dunkule shi karkashin sunan kalmar ibada ko a'a wa ma haqiqatul ubudiyya sannan zaman ka bawan Allah me yake nufi ne hakikanin zaman ka bawa na ubangiji wa hal a'la a'lal maqama shin wannan shine matsayi na da yafi kowanne ka zama bawan Allah ko akwai wani matsayin da yafi shi anaka akwai fi duniya wal akhirah wani matsayi na ka zama bawa shine matsayin da kowanne ko akwai wani matsayi a ce da kai waliyi ko manzo ko annabi ya fi a ce maka bawa wanne ne yafi wani an fauka shay'un min al maqamat ko akwai wani matsayin da yafi wannan shi suka ce waliyar lana alƙaula fi zalika kai ana ka dai maganar abu ɗaya ce a yi mana bayani cikakke akan saka fa ajaba rahimahullah to shine fa ya fara bada ansa وقال الحمد لله رب العالمين العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمة لرحمته ولخوف من عذابه وأمثال ذلك من هي من العبادة so, ابن تيمية يفعل بعد ان أنسى بيان ميشيش إبادة الكنسة وانا تعريفي لابن تيمية إلى إبادة kusan duk wani wanda ya zo ما shi yake ma maimaitawa akwai wanda zai gano cikakken ta'arifin da ya fi wannan na san wani ya samo ya kawo duk wanda ya zo bayan ibnu taymiya akwai wanda suka faɗi mai ibada amma abinda suke faɗa zai zo ya faɗe shi a gaba al-ibada hiya tazallul wal khudu sukan maimaita wannan su qurtubi da waɗanda suka gabata amma wata kalma dunkulalliya turarriya gamammiya da za ta haɗa duk wani sha'ani na ibada ban san wani wanda ya yi ta kamar yadda ibn ya yi ba yace al ibada kalmar nan da kaji ta ibada eh, ihyasmun suna ne jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah da ya tattari dukkan wani abu da Allah yake so wayar zahu ya yarda da shi min al aqwali na maganganu ne wal a'mali ko na ayyuka ne al batinati na boye ne a zuci ko kuma wal zahiratu wanda suke a bayyana ne a gabbai to ka gaya mu abin da yake sunan shi ibada ba zai shiga cikin wannan jawabi na ibn taymiya akwai wani abu da zaka tuno sunan shi ibada ba zai shiga cikin wannan ba sai ya shiga baka misalai sai kamar sallah sallah ibada ce kuma ibada ce ta hada ibadar zuci da ibadar gabbai ta hada ibadar kauli da ibadar amali. yanzu akwai akwai tasbihi a ciki akwai zikiri a ciki wannan ibada ce ta qaul akwai ibada ta amal ruku'u da zaka yi da sujjada da zaka yi da tsayuwa da zaka yi da zama da zaka yi wannan ibada ce ta gabbai ta ayyuka akwai zakka ibada ce ta aiki akwai azumi akwai hajji akwai gaskiyar magana kai magana kai faɗi gaskiya ibada ce ka biya da amana ga wanda ya baka ajiya a rukun amana ka mayar mata ibada ce birrul walidai biyayya ga iyaye ibada ce sada zumunci cika alkawarra umarni da kyakkyawan aiki hana mummunan aiki ka yi yaƙi da ka jihadi ka fuskanci kafirai da munafukai ibada ce ka yi ihsani ga makota ko ga maraya ko ga wanda yake miskini ko dan tafarki wanda yake matafiyi ko kuma wanda yake bawa ka yi masa ihsani cikin ɗan adam ne ko a dabbobi ka yi addu'a ka yi zikiri ka yi karatun ƙur'ani ya ce da sauransu duk ibada ne sannan ya zo ya kawo kuma ibada ta shafi zuciya ya ce kamar hubbullahi wa rasulihi ka so Allah da manzansa ibada ne ka ji tsoron Allah wal ina inabati ilai kamar da al'amarinka ga Allah duka ka yi ikhlasi a addini ka yi dan Allah ka yi haƙuri ga hukuncin Ubangiji ka yi godiya ga ni'imarsa ka yarda da abin da ya hukunta maka mai daɗi da marar daɗi ka dogara da shi ka yi fatan rahamarsa ka ji tsoron azabarsa da sauran abubuwa waɗanda duk a'mal ne na zuciya su suna cikin ibada ya baka misalai dan ka fahimci cewa babu abin da zaka iya tunowa sunan shi ibada ba zai shiga cikin waɗancan saƙirra guda biyu da ya fara faɗa a farko ba وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما قال في آية أخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولما قال الشيطان ولما قال الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال في وصف الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعر كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة نعم والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل to kun ga wannan salon ibn taymiya kenan wato wanda ya wanda ya saba karanta littafan ibn taymiya ko an yage bangon sai ya san littafin ibn taymiya ke karanta billahi in dai ka dimi karanta littafinsa ko bangon aka yage da ka fara ka nutsu za ka san waye ka karanta littafin babu wanda wato alkur'ani ya ke zama kamar ruwan shansa in yana magana irin ibn taymiya haka hadisai haka maganganun sahabbai haka maganganun tabi'ai haka kuma yake kasu da ka haka yake ruwan a ah, Sheikh Nasiru Al-Albani yana sifanta Muhammad Amin Muhammad al mai Adwa'ul Bayan an tambaye shi game da shi da yake sun yi lokaci ɗaya sun zauna a islamiyya tare ya zauna wasu yake cewa ba mutumin da idan ya zauna gabansa yana sauraron darasinsa yake tuno masa ibn taymiya kamar Muhammadu al-amin shankiki shi ma haka Allah ya bashi wannan kwanyar wato komai a kansa yake da daman wannan ko bacci suke yi za su karanta maka shi hakanan maganganun luga ne fiƙo ne waƙoƙin jahiliya da na musulunci da na meye duk a kansa shi da kansa muhammadul amin wani darasi da ya yi aka kawo masa kafet ɗin a masallacin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya darasa aka masa kasa din shi da kansa ya ji yake cewa ba dan na san murya ta bace ba zan yarda ni ne ba shi ma ya bin da kansa to ba dan ya san muryar ta bace to ba zai yarda shi ne duk wani abin da kake shi ba ku ɗauki littafin tafsirinsa da kuma wanda aka fitar da shi kwanan nan al'azbun namir sai majalisar shantiti fi tafsir sifili biyar wannan littafi sifili biyar gaba ɗaya kasu kasussukan darussan sani aka ɗauka suka koma wannan littafin a cikin kana karanta bilalazi ba za ka taɓa ɗaukan cewa mutumin nan ba littafai ya buɗe na kwafa ba sai wanda ya sani ko yana nan aka yi karatu shi wanda ya aikin malami ne babba a harkar tafsiri da ulumin qur'an sai aiki akan wannan kasuka har suka zama littafi yace dukkan maganganu da yake fada yana faɗa yana jingina ma wasu malamai yace malam wane ya faɗi kaza a littafi kaza an ce kaza a guri kaza an faɗi kaza yace babu inda ya faɗi wani abu na je na gaba haka ba yace akwai gurare guda biyu da ya faɗi ƙira'a yace wane ya karanta ayan nan da kaza ya yi kuskure a guri biyu su ma a darasi na gaba a a cikin darasin wannan ya gyara kansa ya ce na faɗa a gurin aya kaza na ce wane ya karanta da kaza ba shi ba ne wane ne saboda haka ibnu taymiya haka yake da ruwan hadisai ruwan ayoyi kaga dai ai in ya faɗa aya biyu uku mu ai ta ishe mu sai ya ce wa gairuha shikenan to amma ya ta wa ya ta kawo to yanzu ya tsaya ne haka ba don sun kare ba domin ya shiga hadisai yanzu ana kyale mai karatu kuma hadisai zai shiga to yana so ya gaya maka cewa ibadan nan da ya faɗa ya ce dukkanin abin da Allah yake so ya yarda da shi aiki ne magana ce ta ya ce ko ta zahiri ce to ita ce ibada wannan shine addini ka cokan kuma shine abin da Allah maɗaukakin sarki aiko manzanni gaba ɗayansu saboda shi yace annal ibadata lillahi hiya al-ghayatul mahbuba ita ce gaya ita ce matuƙa abinda ake so ka kai gare shi wanda Allah yake bukata wal mardiyata lahu ita ce gaya da Allah ya da ita allati khalaqa al-khalqa laha wacce ya halittu saboda ita kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane ba ban wa ma khalaqtul jinna ban halitta aljanu ba da mutane sai domin su bauta min anan malamai suna ta maganar akan lam da Allah ya ce liya abudun hal hiya lamul ghaya aw lamul ta'lim Allah yana nufin ya yi halittun nan saboda su zama masu bauta in ya yi halittu don su zama masu bauta ai muna ga wanda ba bautar suke yi ba ah, akwai kafirai wanda su ba sa wa Allah akwai kafirai waɗanda suke yara ƙanana jarirai da wanda ba su yi wayo ba su ba su wani bauta akwai mahaukata wanda ba sa yin bauta to shin abin da Allah yake so din ne ya wa? Hmm? ka ce bature ya yi wannan banka don ta bada iska sai aka kunna shi ta ki bada iska waye ya fil <laughs> bature shi dan wannan ya yi ta to in ka ce lamun kana nufin dan wannan ne to amma ga wasu kuma ba sa yi to ya za ka yi da wannan ma'ana kuma Allah yana ta wala qazara'na li jahannama kafiran min al jinn wal insi ila akhir al-aya kaga ana ya nuna akwai waɗanda halitta su gaba ɗaya dan jahannama aka yi ta cikin mutane da aljannu kaga ashe su ba ma maganar ana ta su bauta Allah dan za su bauta Allah ba za su zama jahannama ba kuma nan ya ce illa liya abudu to yasa wannan malamai suka yi ta kokarin fito da ma'anar aya domin ta dace da abin wasu suka ce ay min al'amil ladhi urida bihi al-khusus akwai aya ko nasi na alqur'ani ko na hadisi da zai zo da sifa ta gamewa amma ana nufin wani abu wani tsirari daga ciki ba duka ba ba duka ba yanzu ka dauke Faɗar Allah da yake cewa allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana annas na farko allazina qala lahumun nas mutun ɗaya ne a tsira za ki gani mutum ɗaya ne ko mutane biyu a wani kaulin suka zo suka gaya wa musulmi cewa ga ƙuraishawa nan sun haɗa gangami na mayaƙa saboda su yake ku ji tsoron an turo su don su sa razana da tsorata a zukatan musulmi wannan a yakin ahzab ghazwatul ahzab yakin gwalalo ghazwatul khandaq a wannan lokacin quraisha sun yi dandazo na jama'a sun haɗo mutane quraishawa da kabilun laraba da suke makotaka da su duk wanda zai bayar da gudunmawa a yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan lokacin sun yi da fifi sun girka ko madina a wannan lokacin suka turo waɗanda za su jefa tsoro a cikin zukatan musulmi domin su karaya a cikin su da yaki kamar yadda Allah ya ce inna ma zalikum shaytanu yukhawifu awliya fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin to anan annasu in ka koma tarihi ga ana fadar mutum ɗaya ne ko biyu amma an so da sigar da siga ta jam'i kuma mai gamewa annas alladina qala lahum annas inna annasa nasa qad jama'u lakum annasa kuma ta biyu ai quraishani ne da waɗanda suke tare da su ba kowa da kowa mutanen duniya ba saboda haka suke malamai su ce wannan min al'am alladhi urida bihi al-khusus al'am alladhi urida bihi al-khusus saboda haka anan ma da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa yana nufin mu'minai mu'minai daga cikin su Allah ya halicce su dan su bauta saboda haka waɗanda ba su bauta wa Allah ba su ci ayar ba kace kuma ya tabbata a musnad na Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cewa yayin da Allah ya halicci Adam أخرج من ظهره الخلق فقال هؤلاء لجهنم فهؤلاء للجنة فلا أبالي وأخرج الخلق وقال هؤلاء لجهنم فلا أبالي lokacin da Allah ya halitta Adam ya fitar daga tsatsansa wasu jama'a na halitta ya waɗannan duk aljanna su ba zan damu ba ya fitar da wasu kuma daga tsatsan Adam ya ce waɗannan kuma duk wuta ne har bai suka ce fa alamal amalu ya rasulallah don haka ne mu tun da an riga an karkasa mu tun can daman muna nan cikin kasan da muke to dan menene kuma za mu yi ta wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu ala muwafaqati al-qadar ai in kaga baka aikin to shine kana can kana aikin in kana nan to za ka kana aikin saboda haka in haka ne kamar yadda Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ya raba mu'askar guda biyu akwai yan aljanna akwai yan dabar wuta haka kenan ya nuna ba duka mutane ne aka halice su dan bautar ba wasu daman dan jahannama kamar yadda Allah ce wala kan zara'na li jahannama ya yi musu halitta ne ya halice su ne dan jahannama wasu ka ce a alamul ghaya ce wannan ba alamul ta'lil ba ce don haka ba buƙatar takhsisi ba buƙatar ka keɓanta wasu ka ce su ake nufi ba wasu ba alamul ghaya ce wannan ita ce gayar da ta sa Allah ya halicce su saboda ita ita ce yake so ita ce abin da malamai suke kira al'iradatu shar'iyya al'iradatu shar'iyya wani abu da Allah yake nufi ya dace da shari'a al'iradatu shar'iyya kat tujad wa qad tatakhallaf a iya samun ta a iya kuma rasa ta saboda haka kamar ka ce ka fere na sayi wannan alƙalamin ne don rubutu dole ne ka yi rubutun ba dole bane ya iya bacewa a iya sacewa wannan magana taka kuma tana nan gaskiya ce ba karya kai ba na sayi wannan alƙalamin dan in yi rubutu a iya sabon ka kai rubutun ya iya faduwa daga hannunka ya iya lalacewa kafin kai rubutun kuma magana ka ta farko tana nan gaskiya ba karya kai ba saboda haka samuwar gayar wannan ba tilas ba ta iya samuwa tare da muminai waɗanda suka miƙa wuya ga Allah a iya rasa ta kuma a gurin waɗanda ba su miƙa wuya ga Allah ba wannan ita ce ake kira al-iradal kauniya ibn taymiya zai zo magana akan su a cikin wannan littafin za mu ga yadda ya kokarin ya ya gaya mana cewa a cikin wasu sufaye akwai wanda suka makalkale wa iradal kauniya suka tafi al-iradal shar'iyya za mu ga yadda ya magana akan su saboda haka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun allamu lil ghaya shi yasa ibnu taymiya ce annal ibadata lillahi hiya al ghayatu al mahbub ga amfani da kalmar gaya saboda ayar tana nan ta kunshi kowa da kowa tana nufin kowa da kowa Allah ya yi shi dan ya bauta masa ya iya yin bautar ya kuma in yin bautar to kuma Allah ya tanadi gidan wanda ya yi bauta da kuma gidan wanda ya ki yin bautar wasu kuma suka ce ai al'ibada akwai wanda yake bawan Allah bi ma'ana abid akwai wanda yake bawan Allah bi ma'ana mu'abbad akwai wanda bawan Allah ne mai miƙa wuya ta hanyar yana so yana jin daɗi ya miƙa wuya ya aikin da Allah ke akwai kuma wanda yake miƙa wuya ko ya ko ya so ya yi abin da Allah ya tsara ko baya so ma'ana in ya ƙi bin iradar shar'iyya to dole zai bi iradar kauniya in ya ki bin abin da Allah yake so na shari'a dole ne ya bi abin da Allah yake so na tsare-tsaren rayuwa dole ya bacci ko ya ko ya so dole ya buƙaci ya buƙaci sha ya buƙaci hutu dole ya rashin lafiya dole ya ji gajiya duk wannan abubuwa ne da Allah ya tsara rayuwa a kansu haka yake so ka kasance kuma dole ka kasance shine ma'anar walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an karahan wa ilayhi turja'un wannan shine ma'anar abin da yake sama da ƙasa gaba ɗaya da Allah suke mika wuya sun ki ko sun so saboda haka akwai al-irada al-kauniyya da dole kafiri sai ya mika wuya ga ita ba wani kafiri da zai ce shi saboda tibirewa da tirjiya game da tsarin ubangiji shi yanzu ba zai tafi da kafafuwansa ba shi yanzu da hannu zai dinga tafiya shi billahi ba zai bi wannan tsarin ba duk yadda ya kai ga tsiyarsa da kafafuwa zai tafiya don haka Allah ya so ya tafiya akan kafafuwa shi yasa da aka je lahira sai Allah ya juyar da su kuma su yi tafiya afa man yamshi mukibban ala wajhi ada man yamshi tawiyan ala siratul mustaqim to wasu kace ubudiyya da Allah yake magana akan irin wannan ci ko ya ko ya so dole ya bi tsarin Allah dole halittar da Allah ya masa yayi kunne dan ya ji bai isa ya canza musu akala su koma gani ba gani ya koma ji inda ya halitta don ya ci abinci ya koma gurin shaƙa ba gurin cin abinci ba ya yi amfani maimakon da haƙoransa wajen tauna abinci ya shiga cikin sai amfani da aka yi fasa ba sai sai wannan canje canjen ba to wasu ka ce haka ayat take nufi ibn abbas yana daga cikin waɗanda suka fassara ayar da wannan ma'ana a riwayar ali ibn talha kamar da cikin tafsirin Tsabari wannan shine ikhtiyarin Tsabari. wasu ka ce abinda Allah yake nufi illa li ya'budun illa li amuruhum illa li amuruhum bi ibadati wato na halicci mutane da aljannu dan in ce ku bauta min dan in umarce su da bauta kaga wannan yana daidai da fadar Allah wa ma umiru illa li abudu ilahan wahida wa ma umiru illa li abudu Allah mukhlisina lahu saboda haka ibadar ubangiji ita ce gaya ta halitta gaba daya an gabatar da ambatan aljanu kafin mutane saboda kasancewa aljanu su ne farkon abinda Allah ya litta kafin ya halicci dan adam sauraka aka gabatar da alamul jin ala alamul insi aka ambace su wasu suka ce to ina mala'iku su ba a halice su don bautar ba hmm? ba a ambace su ba wasu suka ce to ai ba ambace su ba saboda wannan alkur'ani an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne zuwa ga al'insi wal jinni banda mala'ika wasu kace a'a sa akwai wannan rigingimin tsakanin malamai wanda yana cikin mulahil al akwai ilimi malamai suna kasa shi kaso biyu akwai ilimin da yake wato shine uqadil al abinda ake bukata ka sani ka iya warware shi saboda bukatuwar ka ta yau da gobe ta rayuwar addini tana da karfi a kansa akwai mulahul ilm kamar bayan an ci an koshi a sha kayan marmari to bayan an koshi ne ake neman kayan marmari a yaba a barba neman zaƙi da sauransu kana jin yunwa ba za ka fara kusantar mai ayaba ba mai dan wace za ka nema kwaki da shinkafa in ka koshi ne to sai kuma ka shiga neman ayaba da abarba da waye da waye to wannan shine mulahul ilm in ka ga malamai an koma ana ta rigingimu akan su mala'iku din nan Allah annabi an aiko su gurin annabi ko ba aiko su ba su ka waye kaza kaza to duk irin waɗannan abubuwa kanana kanana sai an koshi da ilimi ake fada cikin su a irin su irin su ne wasu malamai suke fassara fadar Allah lil ladina ahsanul husna wa ziyada wasu suka ce ziyada din nan da Allah ya faɗa shine malamai a ranar gobe kiyama irin waɗannan kananan matsaloli da suka yi ta tafka musu akan Allah warware musu su sai su daɗi to amma tafsiri sahihi shine wa ziyada shine ganin ubangiji da na gobe kiyama wa ma khalaqtul jinna wa suka ce aljinna anan mala'iku sun shiga domin kalmar jin tana nufin alistitar wato koyewa koyuwa kuma suna cikin boyayyen halittu saboda haka sun shiga karkashin waɗanda Allah ya ambata a kalmar jin wal insa illa liya'budun وبها أرسل وبها أرسل جميع الرسل da wannan aya ne ya da wannan ibada ne Allah ya aiko dukkanin manzanni duk manzannin da Allah ya aiko ya aiko su domin tabbatar da al'ubudiyya tabbatar da kalmar la ilaha illallah a doron kasa kama qala nuhu li qaumihi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wannan kalma annabi nuhu ya faɗe ta hudu ya faɗe ta salihu ya faɗe ta shu'aibu ya faɗe ta da sauransu duk sun faɗawa mutanensu kamar yadda yake cikin alqur'ani wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr wa ila samud akahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr wa ila madyan akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr kalma ɗaya ce suke ta maimaitawa wanda ita ce ubudiyya ashe wannan ibada ita ce gaba ɗaya abinda Allah ya aiko manzanni saboda ita wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at kowace al'umma Allah ya aika mata da manzo kuma abinda manzannin suke faɗa ku bauta wa Allah ku nisanci dagu su wani abin da ake bauta ba Allah ba fa minhum man hada Allah fa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikin mutanen da Allah ya aiko manzannin nan akwai wanda Allah ya shirya suka kama kalmar ibada din nan ta la ilaha illallah da gaskiya akwai kuma waɗanda kalmar ubangiji ta bata ta gaskata akan su wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka aiko gabanin ka face mun yi masa wahayi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni don haka ku bautata min Allah ce inna wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu wala al'umma al'umma ce ta ku guda daya kuma ni ne ubangijin ku don haka ni za ku bautatawa haka nan a wata aya ke ta ya ayyuhar rusul qulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu ya ku waɗanda ya ku waɗannan manzanni ku ci daga daɗaɗɗen abubuwa na halal sannan kuma ku yi aiki na ƙwarai in ne bima ta'maluna alim don aikin da kuke yi na sani wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma wannan al'umma ta ku al'umma ce ɗaya, kuma ni ne ubangijin ku ku ji tsoro na kuma Allah ya sanya ibada waje ala zalika laziman li rasuli ila al Allah ya sanya ibada ta zama ita ce za ta lizinci manzansa har zuwa mutuwa Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin al-yaqin anan ana nufin mutuwa ka bautata ubangijinka har mutuwa ta zo maka kuma da wannan Allah ya sifanta mala'iku da annabawa walahu man walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan nahara la yasturun Allah ya sifanta mala'iku da kasancewar su a wajen ubangiji ba sa girman kai game da ibadarsa la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun ba sa yankewa a kowane lokaci cikin da'a suke yusabbihuna al-layla dare da rana tasbihi suke la yasturuna ba sa yankewa Masa samun gajiya Allah ce innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi su waɗannan mala'iku da suke wajen ubangijinka ba sa girman kai ga barin bautata masa wa yusabbihunahu kuma tasbihi suke yi ga ubangiji wa lahu yasjuduna kuma gare suke sujjada Allah ya zargi masu girman kai ga barin bautata masa yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati Ubangijinku ku yace ku roke ni zan amsa muku wanda suke girman kai game da bautata min dan ya tabbatar maka da cewa addu'a da mutum yake ibada sai ya fara kalmar ud'uni kuma daga baya sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda yake girman kai ba zai yi addu'a ba sai dai ba malamai kuɗi su yi masa ko ya tura wasu maka ko ko ko ko haji su yi masa to wannan girman kai ne ga barin ibada ga ubangiji Allah ya zargi wannan kuma ina mamaki da fahimtar wasu mutane wasu suna fahimtar in dai ka je maka to za a karba addu'a kuma kai addu'a a cikin harami na madina ko kai addu'a a cikin harami na makka ya fi a kan ka yi ta a nan cikin garin kano a kasuwa ko a gidanka ban san inda aka samu wannan fahimtar ba ban san inda aka samu fahimtar addu'a ake ana karɓar ta ne a can ba a karɓar ta inda kake Allah da yake cewa idu'uni ba ta da duniyar musulmi ce ba kowa ne zai je can in an tsakaita abun a can kaga an an hajjara wasi'i abinda yake wasi'i da faɗi ka kunta tashi mutum nawa ne yake zuwa can cikin ka san musulmi da ake da su a duniya mutum nawa ne sannan babu wani nasi da yake addu'ar ka a harami ta fi addu'ar ka a gidanka ban sani ba wani ya taba karantarwa ko ya karanta ko a karantar da shi to akwai nasi da yake cewa addu'a a cikin harami ta fi karbuwa akan addu'a a gidanka a nan cikin Kano a gadon ɗaya ni ban sani ba in kuma akwai wanda ya sani to ya kare ni babu saboda haka addu'a duk inda kake abinda take nema ka cika sharuɗanta ka cika sharuɗanta in ka cika sharuɗan addu'a kana da nasin ne to wannan da fi da Allah kakka kakka ba ta kakka ba ta lokacin Ka kakka manta musu cikin addu'ar ka ko a aikin hajji aikin hajji aikin hajji akwai gurare kamar tsayuwa arafa akwai tsayuwa arafa da Allah yake karba addu'ar bayansa a wannan guri akwai mash'arul haram da annabi ya addu'a Allah yake karba addu'ar bayansa a wannan guri wanda ya tsaya tsayuwa arafa ana yi masa fata amma ba nassi da ya zo a kan harami na maka ko na madina ai ba a haji ba sau da ake a shekara ba amma ma zuwa umara da azumi yanzu kanta sallar tarawihi a nan masallacin ko a harami maganar wane wace ta lada ko kun san akwai jahiliya ba fa wani magana ba ce kat cewa wanda ya je harami ya tarawihi ya fi wanda ya yi ta a wannan masallacin annabi cewa yi salatun fi masjidi haza afdalu bi afdalu min salati ma siwahu ila al-masjid al-haram kai kalla a masallacin wan a masallaci na wannan ya fi kai a wani masallaci in ba masallacin wanda yake na maka ba sai kuma yace afdalu salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba sallar mutum a gidansa ta fi lada in ba ta farin ce a gidansa sawa'un a madina yake ko a wajen madina yake ba wai kawai wanda yake cikin madina ba a'a duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidajen su ai ba a cikin masallacin annabi yace fi sallan nafila a cikin gidan su ya fi su zo su sallah a masallacin sa ya fi su sallah a masallacin sa sai yasa imam malik yake fifita tarawih a gida akan yin ta a masallaci saboda haka shi a madina yake amma a gidan sa yake sallah saboda haka falalar sallah ta nafila a gida ta fi yin ta a masallaci ana cewa mustahabbi ne mutumin da ba zai iya kiyamun laila a gida ba ya zo masallaci don kai ya taraye wa kanka duka lada amma in kai mahaddaci ne za ka iya sauka alkur'ani a cikin watan ko ka karanta mafi yawansa, ko ka karanta wani bangare nashi a cikin sallah za ka iya yin kiyamun laila a gidanka to kai a gidanka ya fi lada wannan ita ce sunna ita ce sunna saboda haka wanda ya yi a gidansa a nan da wanda ya tafi wani masallaci ya yi in aka ɗau hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai fi goyon baya afdalu salatil mar'i bai kibance masallacinsa ba farkon ba waɗanda yake yi wa magana su ne masu sallah a masallacin nasa su ne sahabbai ya ce a gida ta fi lada akan sai a dinna saboda haka wani lokaci kawai yayi ne da bin dan na kula abinda ba ya da tushe a sunna an fi rudududu a kansa amma mai tushe a sunna kuma ba a cika kula da shi ba saboda haka rahamar ubangiji tana da faɗi inda za ka cika sharuɗan addu'a kana cikin ɗakin ka a'a kana ma can ƙasar inyamurai inda ba musulmi can cikinsu a cikin kurminsu sai kai addu'a a karɓa. kana cikin rauda kuma in baka cika sharuɗan addu'a ba sai kai ake karɓa. sai abun yana koma ne ga yin addu'a da sharuɗan addu'a da aka saka ba ba ba wai magana zuwa zuwa maka bane duk dan fara wa fi وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه sallam wala mu amsa wasu daga cikin tambayoyin yan uwa a gurguje kafin a tayar da sallah wani yana tabbaya ya wai tsakanin ibn taymiya da muhammad nasiruddin al-albani wa ya riga zuwa kuma ya riga mutuwa ba ba bai san su bane ko dai yana jin suna amma bai san a ina a wani lokaci suka rayu ba wannan ba ba maki bane Ah, akwai wanda in aka ce bukari sai ce radiyallahu anhu wa yana da sahabi ne tare da bazai <laughs> to kaga saboda ya san buharin amma bai san a ina yake ba eh, ah, ibnu taymiya kamar da muka faɗa an haife shi shekarar hijira tana 661 ya rasu tana shekarar hijira tana 728 wato a farko farkon karni na takwas yanzu na karni na goma sha biyar saura ka lissafa shekarun da suke tsakaninmu da shi wajen shekara 700 albani kuma an kwanan nan ne ana ta sai da kasa suka su yana nan ka tauji kasa ɗin da tanya albani ina da su shekarar hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin ko da ashirin ne ko saboda haka kaga ba ba ba a jima da yawa ba an haife shi a 1914 sannan kuma ya kara cewa wai da albani da samir zuhairi wanda ya yi taƙiƙin bulugun maram suna jin yake nufi na hannunsa to ai zuhairi almajirin albani ne da yana cewa ya riga zuwa ya riga mutuwa <laughs> shi zuhairi yana nan da ransa samir zuhairi yana nan da ransa a riyad yake matashi ne ba wai wani ba tsoho ba ne ƙila ma ka girme shi kai mai tabbai sannan kuma wani yake cewa wai wani littafi ne shi ibn taimiyar rubuta a usulul fiqh ba wani littafi guda ɗaya da ibn taimiyar ka rubuta a usulul fiqh amma ya maganganu akan usul in ka je majmu'ul fatawa za a ga a mujalladin da aka ware kawai kan usul ne akwai wani malami a masar da ya tattara maganganunsa a usul ya rubuta su a cikin sifili guda biyu usulul fiqh inda Sheikh islam Ibn Taymiyyah a cikin sifili guda biyu saboda an tattara maganganunsa ne amma bai wani littafi kwaya ɗaya sunan shi usul ba wani kuma yace me yasa yan bid'a suke kin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suke cewa yana rashin ladabi ga manzon Allah kuma yana faɗin munanan maganganu ga Sayyidina Aliyu da Khadija wai a cikin littafin sa Minhajus sunnatun Nabawiyya to ga wanda ya san tarihin ibn taymiya ai dole dan bid'a ki ina ga ai ba ba abu mamaki bane kai ma dan bid'a ai ba ya san ka in dai kana tare da mu a sunna ai dan bid'a ba ya san ka kaga duk da bai bana jin kai kai fafutukar da ta kai ta ibn taymiya to kana karanta littafin ibn taymiya kana karantar da shi ai dole hakika saboda haka wannan shine dalilin da yasa suke shi, kuma duk wanda ake kira ba za a yi ta kokarin a faɗo laifinsa ko yayi ko bai ba a kago masa ko da ba a samu laifin ba kuma cewa abin hajji sunna yana cin zarafin sayyidina ali wannan duk magana ce ta yan shi'a ma ba ma magana ce ta ta wanda shi ba jingina kansa ga shi'a ba magana ce ta yan shi'a domin ibnu taymiya a cikin minhajus sunna ya amfani da wani salo wajen yi wa yan shi'a wajen yi wa yan shi'a abin nan ilzami akwai abin da malamai suke kira ilzam ilzamul qasmi bil hujja ilzamul qasmi bi lazimi qawlihi a cikin lokacin da kake jayayya da wani to kana kokarin ka kawo masa munin munin lazimin maganarsa sai to in kana faɗar haka fa kenan maganar ka tana nuna kaza da kaza ko da bai furcin sa bane to duk sanda suka yi kokarin su ci mutuncin sayyidina Umar ko sayyidina Abubakar kamar misali ce sayyidina Abubakar an tambaye shi tafsirin wa abba yace bai sani ba kaga ashe ma ba da ilimi to sai ya ce musu to ai sai na alin da kuka ce shine ilimi ilimin shi ma an tafi shi kaza da kaza ce bai sani ce ai sai na abubakar ya yi kaza ya kaza ce to ai sai na alin ma ai shi ma ya yi wane ya zubar da jini a abin ai lokacin sai na alin an yaki an zubar da jini to irin wannan ne in wannan zai zama suka ga wannan to sai ka soki sai na alin ma shine abin da ke cewa to sai su sai ai ya ci mutuncin sai na alin ya ce bai da ilimi to duk wanda ya karanta minhajus sunna zai ga wannan yana musu ilzami yana musu ilzami da da maganganun su to in kun ce abu kaza akan wani da wani to ai a tarihin sayyidina ali shi ma an samu irin wannan a cikin tarihin sa me zaka ce to aura ka ba wai cin mutuncin sai ke ba wani kuma ya ce wai shi wannan ibnu taymiyan wace wani hanyoyi ya bi har yayi ilimi ya zama yana da ilimi fada cikin fanni daban-daban yace shi ma saboda shi kansa insha Allah ji shi mai tambaya yace shi ma ni ma zan dan yi kokari in gana kwatanta sai dai ni kwakwalwa ta ba ta hadda ba ta hadda a taya mu da addu'a to ai kaga ba za ku kwatanta din ba <laughs> sai ka kura ba za ka rike mutuwa ya za ka kwatanta da ne za ka kwatanta to sai ka haƙura ya yi ilimi ta hanyar haƙuri da jajircewa da nemansa ta hannun waɗanda suka san suka ilimin ya ɓata rayuwarsa ba akan abubuwan da ya san ba za su tabbatar masa da wani abu saboda ka tun yana yaro karatu yake har ya girma cikin karatu yake in zai yi tafsiri yakan ce a wani lokaci akan aya ɗaya na kan karanta littafin tafsiri tsari saboda in gano me aka faɗa a kan wata aya ɗari wani lokaci yakan ce ɗarin duk sai karance gaba wanda ya fasara ayar daidai saboda haka sai sai faɗi sujada ya zada yana kuka yana tazallul ga ubangiji yana Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mu mufahima Sulaiman fahimni ya Allah da ka koyar da annabi Ibrahim ni ma ka bani wannan ya Allah da ka ba wa Sulaiman annabi Sulaiman fahimta ni ma ka bani saboda haka ta haka za ka samu ilimin karanta aya littafi ɗari to wani kuma yana tambaya game da hadisin ya tariyatul jabal ya tariyatul jabal hadisin lokacin da umar ibn al-khattab ya tura wata hadisi ne sahihi ya tura wata yar runduna wata sariya ta fita yaki cikin garin sham to yana cikin hudu ba sai kawai aka je yana cewa ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal sariya shi sunan kwamandan yakin ne yana kiran sunan shi yana cewa kai bi ka bi nahiyar dutse inda dutsen yake wato ka ja runduna ku koma bangaren da dutse yake su kuma a can a wani lokacin suke jin wani sauti saboda haka fanhazo ilal jabal fantasa to saboda haka suka zo suke gaya wa sayyidina umar cewa ai ga abin da suka ji an kusacin su da yaki sai suka ji ana gaya musu cewa su koma ta bayan dutse koma ta jikin dutse da suka koma ta wannan dutsen su suka yi nasara to wannan yana daga cikin karamomi mu ahlus sunna abin da karama ko mai dai ta ba sai dai kawai yadda mu ce da karama ce a gurin ba irin ta bid'a ba shi dan bid'a baya bambanci tsakanin istidraji da karama shi da inda aka samu khariqul ada to karama ce ko da kuwa mai yin wannan abun ya fi kowa tsiya mu a mu karama tana samuwa ne a gurin mutum mumini da aka san shi da tsoron Allah aka san shi da tsoron Allah kuma wani lokacin karama ma za ta zo ba tare da ya sani ba ba tare da ya sani ba Allah ya kinsawa a a sayyidina Umar wannan shu'uri kawai ya faɗi magana shi kansa ba ya da tabbas sai da aka zo aka gaya masa ba wai kashafi bane kamar yadda suke cewa kashafi aka kamar bidiyo kawai ya hango su gasa can a shi'uri kawai yayi sai yayi magana kuma irin wannan tana kasancewa a cikin mutane ma kawai kana zaune sai ka ji cikin kyamu Karanta da yake damun ka sai ka je sai a ga maka ai wani naka ne ana samun wannan shi kenan sai ka ci haba a ma na waliyi ne domin ai na ji ni ma in ba waliyi ba za a yi to kaga irin wannan ne irin wannan ne shi'uri ne shi'uri ne saboda haka ba wai wani abu ne da za a danganta shi da ilimin gaibi ba a ce ai sai na umar ya san gaibi baya cikin wannan babin alaikum salam Eh. Allah ce fala tu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa dan kana jin kai mai tsoron Allah ne bai kamata kana ga mutane mai tsoron Allah in kai haka ka zama mara tsoron Allah dan ya ce shi ya fi sanin waye yake tsoron sa dan ka ku tsarkake kawunan ku ya dai sifanta waliyai da cewa alladina amanu wa kanu sako. saboda ka duk wanda yake da wannan sifa ta imani da takawa yana cikin waliyan Allah kuma wannan walittaka da Allah yake ba wa mu'minai hawa hawa ce gwargwadon takawarka da imanin ka gwargwadon walittakarka da imani ya tafaban kamar yadda takawar ma ta tafaban saboda haka gwargwadon tafadulin ka wani yana kimma wani yana can kasa kuma akwai gwargwadon abin da Allah ya bashi amma baka zakka kanka cikin jama'a kana ta kai mai tsoron Allah kai mai tsoron Allah in ka haka ne ka zama ba mai tsoron Allah ba ya ce shi ba a tsoron Allah ya kamar ka to ya za ka sakance kuma eh a wace munasaba yake gaya maka ai akwai wani lokaci wani mutum yakan faɗi akasi yakan faɗi akasi don a fahimci shi wani ne kuma ai ba daidai bane kuma kai ka ganin ga mutane fa za zan yi mu'amala da ku amma fa ku sani fa ni ba na tsoron Allah yoyi kai tsarki kansa a wanda ba ba ba tawali'u bane wannan ba tawali'u bane dan ne zai dinga tashi ba tsoron Allah ai kamar yazo ce ni fa bana san manzo Allah ni fa bana san Allah duk dai ne tunda ba za ka fito kana kaho kana takamar cewa ni ne nake san manzo Allah ni ne nake san Allah wanda da cikin taskiyatin nan to haka nan kuma za ka fito kana cewa ni ne bana san manzo Allah ni ne wai ka ka a ce kana tsarkake kanka shi ma ai kuskure ne Kuna haka kamar abin a zuciya kamar abin tsakaninka da ubangiji wallahi ba taba gani ta in ka ce za ka yi ta karanta kowa ya rubutu kamar yadda masoyan nasa suke da yawa haka makiyan nasa ka gane duk wani dan bid'a ba wanda ya tsone masa ido irin akwai wanda suka kafarta shi ma shi wanda ya tsaya akan kurakurai sai wannan yace akhta ibnu taymiya to kowa ma ai zaka yi ta akhta in akwai wanda baya da kuskure kullum na adama khata wala kowa yana da kuskure dan ya ce kuskure ibnu taymiya ai ba wani abu ne sabo ya kawo shi ma ibnu taymiya a tarifu li nafsi bil khata shi dan adam ne yana yin kuskure yana yin daidai akwai wasu masail da zamu karanta mu kan mu ce a ba ma tare da ibnu taymiya anan dan muna ganin yayi kuskure a ciki to ka bai zo da wani jadid ba to amma akwai wanda ya kafirta shi akwai wanda ya rubutu yace duk ma wanda ya kira ibnu taymiya da shaykhul islam kafiri ne akwai wani ana kiran shi Alauddin al-Bukhari al-Hanafi mutaakhir ne cikin karni ko na sha ɗaya ma yazo amma yan bid'a suna tajbisi sai su Bukhari ma ya kafirta Ibn Taymiyyah to kaga mai karamin ilimi sai ce kai lalle Ibn Taymiyyah nan ba karamin tintiri bai kai Bukhari ma tare da Bukhari tsakanin da Ibn Taymiyyah zamani nawa Bukhari da ya rayu a zamanin a karni na uku Ibn Taymiyyah da ya rayu a karni na bakwai zuwa na takwas a su tsakaninsa akwai mafawul to wani dan bid'a ne ba hanafi sunan shi ala'uddin al-bukhari tunda bukhara din sunan gari ne ai eh saboda ka duk wanda ya fito daga wannan garin ma za ka ce masa bukhari in ya ga dama zai rubuta wani a jikin sunansa ba wanda zai karanta shi amma da ya kara bayani kuma za ka san waye to shine yace duk wanda ya ya ce wa ibnu taymiya shaykhul islam kafiri shine wani malami ibn nasiruddin dimashqi ya rubuta littafi ar rajul wafir على من زعم أن من سمى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر yana raddi ga Alauddin Bukhari kamar Ibn Hajar wannan suna na Ibn Hajar mutane uku ne dukkanin ana ce musu Ibn Hajar sai dai dan karin da za a gaban sunan shi zai tantance maka wannan aina ke wannan aina yake bai aqidar wannan wannan ina gaba akwai Ibn Hajar al-Haythami babban su malamin hadisi ne da tsatsi akwai ibnu hajar al-asqalani almajirin wannan na farko ne shi ma ibnu hajar ne sai dai shi al-asqalani shi ma malamin hadisi ne da tsatsi ahlus sunna akwai ibnu hajar al-haytami bitta al-makki wannan shine ba na tsatsan ba shine sufan to shi wannan shi ma na kafirta ibnu taymiya yana kafirta akwai littafin sa al-fatawa al-hadithiyya a ciki kafirta ibnu taymiya kuma in kaje yana tsine masa kamar yana tsine shedan iblis la'anahu Allah kai yadda yake tsine masa billahi da ba tsine iblis haka tsinuwa zindiki mal'uni waye waye waye amma fa banda tsino ko ba abin da yake faɗa to wannan ibnu hajar din in suka zo littafai yan bid'a na kurkusa su kuma sai su ce ibnu hajar ma ga abin da yake cewa aka inda taymiya ya ce masa la'anan ne zindiki to kai sai ka dauka ibnu hajar mai bulugul maram wanda yake malami ne na ahlus sunna na hadisi ko mai fatul bari alhalin wannan ibnu hajar din wannan na baya bayan almakki shine wannan da tafka wannan siyar saboda haka bambance sunaye da sanin kowa a ina yake shi zai taimaka maka ba za a rubuta ka ba sunaye suna kama akwai sani umar akwai umar sani wani yana daukan su abu ɗaya ne sai wani yayi magana cikin ɗayan biyu za a zo a ce kace kaza an baci kai bid'a kace kaza <laughs> Allah ya sauke to ai mu bari yi